daya manzo Allah ya san wa'annan duk baki daya menene dalili wa'ansu ma manzo Allah ya ce musu ɗan aljanna ne su balle su mun gane ko قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده قالت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذاك عمله يجري له باب نفع الماء min al-bi'in hatta yarwa an-nas yace babin da ke bayanin ɗebo ruwa daga rijiya har sai mutane sun sha sun koshi to menene za a fassara wannan da ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا شعيب شعيب بن حرب قال حدثنا سحر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال عبد الله بن عمر عباد الأبار يسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي بين أنا على بئر أنزع منها من زم الله يتي وللوكتي يا إن نكسن في أكل ريجيا نتيب رواد أشريجيا لغوغا إذ جاءني أبو بكر وعمر سيغا أبو بكر دا عمر سنزو وجر ريجيا فأخذ أبو بكر سي أبو بكر يكردي غوغا الدلوى فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف فغفر الله له من قال الله تناقل لنا ديبر وانا غريزيا دبوغا sai sai na bakare zai karbi guga. ya ɗebo ruwa su ɗaya ko biyu amma akwai rauni cikin ɗebo ruwa sai Allah ya gafarta masa kuma aka zahabul qasabi sai Umar dan Khattab ya karbi gugar yana karbar gugar sai gugar ta canza ta zama babban bokiti ko daro ko makai ko menene min yadi Abi Bakr fasahalat li yadihi gharban sai ta zama babban bokiti ko guga ko mai abin ba falam ara abqariyan min an yafri saryahu man zalla ce ban taba kaunin wani wani jarumin mutum da ke yi aiki irin aikin Umar ba hatta da raban nas bi afani sai da sai da Umar ya karba sai zubar ta canza ta zama babban abu sai na Umar na ta ɗebowa yana ta ɗebowa har sai da kowa ya sha dabbobi suka sha kowa ya daina nuri yana su babu naz'i zanubi wal zanubaini min al bi'ri bi da'af babin da ke bayanin ɗebo ruwa guga ɗaya ko biyu da bayanin cewa wani a cikin ɗebowar nasa akwai rauni قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في ابي بكر وعمر قال اتي رايت الناس اجتمعوا ناس متاني سن فقام ابو بكر سي ابو بكر يتاشي fana za a zanuban au zanubai sai ɗebo guga ɗaya ko biyu wa fi naz'ihi za'afun a cikin ɗebo ruwan da Abubakar ke yi akwai rauni wallahu yaghfiru lahu manzo Allah ce Allah ya gafarta masa kuma Umaru, Umar sa'an nan sai na Umar ya tashi ibn al fassa fasahalat gharban sai gugar ta canza ta zamo babban abin ɗebo ruwa فما رأيت من الناس يفري فريه حتى taraba nasu bi من ذا Allah ce banga wani mutum mai ليك jari da yake irin aikin sayyidina Umar wannan yana nuna bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya karbi khilafa shekara nawa yayi shekara biyu yayi yana hawa wannan sai wannan sai masaloli kan a gama da suma sayyidina Umar ya sayyidina bakari ya gama shekara biyu sauka sayyidina Umar shekara nawa yayi sai na Umar shine manzon Allah ya ce ban ga wani jarumi da ya aiki irin aikin Umar ba to sai sa khilafin na Umar aka bude wajaje aka bude kaza har aka kai masa har aka kai al'amarin addinin musulunci ya tabbata biranen addinin musulunci suka yawaita dukiyar addinin musulunci ya yawaita aka samu karfi fiye da da shine abin da ake fassara da wannan قال حدثنا سعيد بن بخير قال حدثني الليث قال حدثني أخيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب بين جنب أبا شريجيا وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استهالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزعه نزع ينزع نزع عمر ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعصا باب الاستراحة في المنام في الم... ba haka bane an tsallake ne babin da ke bayanin hutu mutum ya ganshi yana kwance yana hutawa sai suka ce in yana kwance ne a kan keyansa a gadon bayansa yana nuna cewa alkhairi ne amma yana kwance da ciki yayi suka nuna cewa wannan ba alkhairi bane amma fa babu tabbas a cikin fasarar mafarki zato ne ake sai manyan malamai su ne suke kallo duk abin da kace ka gani sai su duba me ya dace da a fasara cikin alkur'ani ko sunna sai su kaza kaza ne amma manzon Allah ya sai ka ko yace ne in kaga mafarki mai dadi bishara ce bishara ce daga Allah kai murna in mara dadi ne shaytan ne kai kaza kai kaza ba zai cutar da kai ba ya huta ka da duk wata fassara da za a yi mafarki amma ka je ka sau ta'birul ru'ya ibn sirina ta'birul anami ta'bir duk ka kawo ka ajiye gida kullum sai hayaniyar rayuwa ka tafi da cikin hayaniya duk sa'an da kai mafarki ga kaza sai ce ma to kaza ne to kaza ne shi kenan ka tsoratar da kanka kenan kullum kana cikin tsoro ke قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر فأخذ الجلوى من يدي ليريحني محل الشاهد فينا وإذا أبو بكر إذا يترجبه لن يهوت من الله لن يزعبر من الله أنا تيمر واتريد sai Abu Bakar ya karba dan ya hutar manzon Allah ko da ya ɗebo so ɗaya ko so biyu da kyar ya fito da su sai sai Umar ya gani ya ga cewa dan me zai tsaya Abubakar na wahala yana karban gugar sai gugar ta zama wata babbar abu wani babban abu sai ga Umar yana ta ɗebo da kazar kazar da himma ونزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نفسه ضعف والله يغفر له فأتى, فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض والحوض يتضجر babul kasri fil manami babin da ke bayanin mutum ya ga ya ga babban gida ko katin gida ko kuwa bene a cikin mafarki قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم yace yayin da muke zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala sai manzon Allah yace da su baina ana na'imun manzon Allah yace a lokacin da nake cikin barci ra'aituni fil jannati sai na ganni a cikin aljanna wannan tabbas ne aljanna ce ta gaskiya ke dan ba shi da bai isa mun gane ko manzo Allah ce sai ga cikin aljanna fa idan ra'atun tatawadda sai ga wata mace tana alwala ila janibi qasri wajen wani bene haka kada ka tambayi eh wani kamfani suka gina wannan bene wani bene manzo Allah ce sai ga wani bene wata mace na zaune karkashin benen tana alwala Kulki sai manzo Allah ce liman hadha al wannan benen na wane ne Umar bin أكثر لعمر aina Umar bin عمر بن الخطاب فذكرت غيرته manzo Allah ce ka na shiga gidan, na gano me ke ciki sai na tura kishin sayyidina Umar sayyidina Umar baya son a gama matarsa baya son a kalli matarsa irin su sayyidina Umar kudama namijin kudama baya ko kuma shi su balle saboda tsananin kishi ba haka bane amma duk da shi sai da sayyidina Umar ya wahala wurin ba wanda ya wahala wurin mata kamar sayyidina Umar da zatin sa da karfin sa sayyidina Umar ba son matarsa ta to sai kuma Allah ya jarabe matarsa sai ta zo bata ce za ni kwanan asibiti ba balle ce haramun ma za ki tafi ba bata ce zan je wajen buki ba dai tsawata bata ce zan je ziyara ba balle zazzaro idanu sai ta zo ta ce zan masallaci saboda ta san ita ta san manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah ta san Umar ya san manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah da zuwa sai ce za ni kwanan asibiti sai ma bulala ba haka bane ce za ni biki sai sai kaza ce za ni kaza za ni baje koli yana da kashi sai sun zara idanu ba haka bane da sai ta zo ta ce na shirya masallaci zan yi. sai na Umar bai sai sai bai sai sai ka tafi ba masallaci zan je ina neman izini da dadi ba dadi ba a ce masa kije kije da yi. ba haka bane sai manzo Allah ke sai na tuna kifin kai sai na Umar ba ka san a gama takka ba matarsa ba matan manzon Allah da take sauda suna fita za ta da yace sauda mun ganki ai mun san ke shi sai mun sai na Umar yace manzon Allah me zai hana ka hana matar ka fita sai aya ta sauka mun gane ko fa wallahi mudbiran manzon Allah ce sai na tuna kishin ka sai na koma قال أبو هريرة أبو هريرة لرواية سبق عمر بن الخطاب في سيدنا عمر يتام كوكا أنا زبد هواي ثم قال فعني في أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أبا إيش يا من الله كيف يمشي كيف يقفو to sai na umar ya manzo Allah kai mai maki ba haka bane na ina ma da manzon Allah ya shiga ya kallo masa dakuna nawa ne bene nawa ne yaya gidan yake wanda kamfani suka gina wannan eh قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زق الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة na shiga aljanna tabbas kenan mun gane ko fa iza ana bi qasrin min zahabin ashe wannan benin ba da mobil stone aka yi ba hmm. ba da duwatsu masu kyalikyali aka yi ba ko ce sai ga wani bene an gina shi da zinariya hmm. duk sarakunan duniya duk shagabannin duniya duk masu kudin duniya ba wanda ya gina gida bulon da zinariya aka yi hmm. za iya yi akwai wanda zai iya yi dukkan su a hada dukiyarsu ba su isa su gina gida da duk bulon gidan zinariya ba za su iya to sai ga benin sai na umar an gina shi da zinariya wani kamfani ne wannan dan ta ta an sawo ko buhari ko ina eh kun ba kunu ya fi karfin kamfanin duniya ne mun gane kun sai ga bene na zinariya fa kulki manzon Allah da ya shiga ya ga bene bai san ko na wane ne bane sai ce wannan kuma na wane ne sai eh, aka ce wannan na mutu wani mutum ne cikin kwarai shawa sai kai ka ce manzo Allah har ya nuna ma ka <laughs> sai na Umar benin da manzo Allah ya ce wannan benin wane ne sannan aka ce masa yanzu benin sai na Umar yanzu aka nuna manzo Allah ba wani mutum ne cikin kwarai shawa ike da wannan benin ba ka bane wane mutum ne cikin kwarai shawa fama mana ani an adkula hmm. manzo Allah ke ba abin da ya hana ni na shiga wannan benin ma'ana wannan benin ya kayatar hmm. har manzo Allah ya ce shiga ya gano me ke cikin benin yaya aka yi wannan ginin wani kamfani su gina wannan ina aka ɗebo yakin wani irin siminti ne rodin da yaya aka yi wannan ginin me ke cikin wannan ginin hmm. sai manzo Allah ce ba abin da ko ya hana ni shiga wannan gidan sai dai abinda na sani na kishin kai kana da kishi kada na shiga to ina ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ai da sai na Umar zai kara murna hmm. ba haka bane manzo Allah zai ce masa da na shiga ya kai ce masa hmm. da na shiga na ga gibenin na ga matar da ciki kaza ne hurul ili kaza hmm. na duniya kaza dakin bangare kaza kaza sama kaza duk abin da ke ci manzo Allah sai ya karanta kiftawa da gari manzo Allah na gani shi kenan ما زاغ البصر وما زاغ لقد رأى من آيات ربه الكبرى باب وانا أبن ذي رودة من الله كما yace ra'aitu rafrafan akhdara yace na ga shimfida koriya shar matukan kyau kenan a makhluki da zaka hatta بلغت لمستوى مستوى الاسماء صريف الاخلاق. ما قال لك نتفي نتفي هل kai inda nake jin motsin alkalumma kasa aka yi ko sama sai sayyidina Umar ya kuka yace wa garu. A anan sayyidina Umar ya kuka me yasa ya kuka din saboda manzo Allah ya ce sai na tuna kishinka sai ban shiga gidan ba mun gane to sayyidina Umar yana da baki rai anan yace manzo Allah kai zai maki sa'an nan kuma da manzon Allah ya shiga cikin gidan labarin da zai kawo ma na Umar a cikin duniya shi nan, ina ma sai na Umar ya nemi ma ina ma zai fa duniya yau babu wudu'i fil manami to sai malamai suka tattauna da aka ce wannan bene akwai wata mace karkashi wannan matan an sai ummu sulaimi ce uwar anas wasu malamai suka ce ita ce to me ya kawo ta wurin gidan sayyidina umar aka ce dalili ne na cewa za ta rayu har ta kai khilafa sayyidina umar me yasa kuma aka ce tana alwala a cikin aljanna babu takalifi sai suka ce eh ba lallai ne ya zama alwala ba wata riwaya cewa aka yi sai na ga wata mace ma'ana kyakkyawa min alwaza haske da mun gane wani suka ce a'a zai yi a fassara da alwala amma ba lallai ne zama na takalifi ba na son kanta ne na jin daɗi ba zai yi ba zai yi duk malamai sun tattauna babul wudu'i fil manami babin da ke bayanin alwala a cikin bacci hadisi daya imam al-bukhari ya istinbat قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك بابي انت وامي يا رسول الله اغار babu tsawafi bil ka'bati fil manami babin ma'ana wannan littafin mafarki kamar imamu bukhari sai na umar ya yi ma wannan yace manzon Allah ya ga ya sha nono ya bar ma sayyidina umar menene aka ce ilimi manzon Allah ya ce sayyidina umar cikin tufa aka so ya fassara addini kuma gashi ya ganshi a aljanna ya ga gidan sayyidina umar a aljanna in kai ba dan aljanna bane ya zai aka samu gida a aljanna to babin da ke bayanin tawafi da Ka'aba a cikin bacci قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايتني اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم صبت الشعر بين رجلين ينتف راسه ماء فقلت من هذا قال ابن قال ابن مريم فذهبت التفت فاذا رجل a wannan riwaya روايه ده sai سينا ويوي ina waidawa kuma sai ga wani fa idza rajulun ahmaru jasimun Ja'adun, Ra'asi sai ga wani mutum jazir mai jiki sa'annan kuma mai dunkulallun gashi أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة صافية قلت من هذا قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قتل يتي وانا متون تكم قبيلا بني المصطلق بني خزاعة حين يتي قوة كما دا المسيح الدجال وابن قتل رجل من بني المصطلق من خزاعة باب إذا أعطى فضله غيره في المنام يتي وانا بادي إن كشا وانا أبو كتو تيرا قوة كميسا مولي ليكي فسراوا قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة ابن عبد الله ابن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري ثم أعطيت فضله عمر قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم باب الأمن wa zahabir rau'i fil manami babin da ke bayanin alinci da kuma razana firgita ta rabu da mutum a cikin barci me yake bayyanawa yana nuna cewa alkhairi ne ko sharri yana nuna cewa alkhairi ne mm. saboda kissan Abdullahi dan Umar qala hadathani Ubaydullah ibn Sa'id qala hadathana Affan ibn Muslim qala hadathana Sahar ibn Juwayriya qala hadathana Nafi' an ibn Umar qala إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله Abdullahi da Umar yake sahabbai sun kasance suna ganin mafarki sai su zo su faɗa manzon Allah sai manzon Allah ya fassara musu yadda Allah ya ga dama wa ana gulamu hadithu sinni Abdullahi da Umar yake a lokacin yana yaro karami wanda yake bai girma ba wa baiti al masjid inda yake barci a cikin masallaci qabla an ankiha yake kafin ya aure yana ce dan ya yace yana dan yaro karami da yi aure ba a lokacin masallaci yake barci fa qultu fi nafsi sai ji kishi sai ji zafi ya aka ne wannan zai ce manzo Allah ya ga mafarki manzo Allah ya fasara masa da yanzu ne sai ka kirkiro ƙarya sai ma ka ta kaga kaza kaza kaza dan ma abin da ma zafi ba ka bane amma sai ji zafi ya wannan ya gani zai fada manzo Allah ya fasara masa abin dadi abin arziki fa kuntu fi nafsi sai magana da zuciyarsa law kana fika khairun la ra'aita misla ma yara haula yace da ake Umar Abdullahi da Umar da alkhairi da shi ma ya ga wani abu a cikin farki ya zo ya manzo Allah ya fassara masa ji dadi falamma sajatu laylatan yace da ya kwanta ya barci قلت سيتي اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا yanzu zai kwanta ya kwanta sai ya Allah madaukakin sarki in ina da alkhairi Allah ka nuna min mafarki a cikin ka nuna min mafarki a cikin bacci na fa bainama ana kazalik yace yana cikin bacci in ja'ani malakani sai ga mala'iku biyu sun zo fi bi kulli wahidin minhuma maqma'atun min hadid kowanne na dauke da karfe a hannunsa yukbilani bi ila jahannama sai ga sun kauce ni zuwa jahannama wa ana bainahuma yana tsakanin sai karo roki Allah ya nuna maza su da kai jahannama ga su nan kowanne da karfe a hannunsa wajibi na karfe ko yana tsakanin za a je wutar jahannama أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم سينا تأدعى اللهم إني أعوذ بك من جهنم الله كاري لك من جهنم ثم أراني لقيني ملك yake sai kuma ga sai aka nuna min wani mala'ika fi yadihi miqma'atun shi ma yana rike da wani karfi min hadidi faqala yace lan tura'a kada ka ji tsoron kada ka ji tsoron komai kada ka ji tsoron komai ba za a je ka ji da akai kaucin jahannama kada ka ji tsoron komai ni'mar rajulu anta law tuksiru salata ma dalla kai mutumin kirki ne ina ma da kana yawaita sallan dare eh, ma'ana kana da kyau sai ka tara da mutum fantalaqu bi sai suka tafi da ni hatta waqafu bi ala kafir jahannama har sai da muka je muka tsaya bakin wutan jahannama fa idza hiya maswiyatun tasayyib bi'in sai ga jahannama an daure bakin ta an kewaye kamar yadda ake daure bakin rijiya lahu qurunun ka karnin bi'in yana da matsauri makami mariki kamar yadda ake marijiya baina kulli qarnaini malakun bi yadihi miqma kowane gefe inda akwai mariki ko madauri akwai mala'ika yana yana rike da karfi من حديد وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم أربت فيها رجالا من قريش yace sai na leka sai na ga wa'ansu mutane an juya su kansu na kasa ana rike da su na san wa'ansu cikin su cikin ƙwarai shawa fansarafu an zaki yamini mala'ikun sai suka juya da ni muka bi ta dama faqasasuha ala hafsa sai na je na ba hafsa labari faqasatha hafsatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na hafsa ta je ta ba manzo Allah labari sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna abdallahi rajulun salih lallai abdullahi dan umar mutumin kirki ne فقال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة yace tun daga nan Abdullahi da Umar ya yawaita sallah a cikin dare babu al-akhdhi ala al-yamin fi an yace babin da ke bayanin a rike mutum da dama ko abi da kai hannun dama ta hanyar dama a cikin maci قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن سالم عن ابن عمر قال كنت غلاما شابا يتناكفا شيار متاشي عذبا ba ni da ma ba shi da aure gauro kenan ko fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama wa kuntu abitu fil masjid yace ya kasance yana kwana yana bacci a masallaci wa kana marra amana man qassahu ala nabi sallallahu alaihi wasallama فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتي يا الله مرة تسركي إن كان سنة دون الخير كنونا من مفركي مما يوم الله فسر من جدائي فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراء إنك رجل صالح فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذا به ذات اليمين محل الشاهد من الإمام البخاري فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل عبد الله بن عمر mutumin kirki ne ina ma da yana yawaita sallah a cikin dare قال الزهري وقال عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل babul qadahi bin nawmi babin da ke bayanin muda a cikin bacci mutum ya ganci yana kan wani abu a cikin muda qala hadathana qutaybah bin sa'id qala hadathana layth an uqayl an ibn jihad an hamzata ibn abdullah an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت منه ثم فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما يا رسول الله قال العلم باب idza fara shay'u fil manami yace babi in wani abu ya tashi ya tsalle a cikin bacci قال حدثني سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابي عبيده بن نشيط قال قال عبيد الله بن عبد الله سالت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر يتي هكذا عبد الله بن عباس لم بلغني لمفرك من الله صلى الله عليه وسلم ده فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيسي أنباري لا باري سوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي في يدي سواران من ذا الله كإنا كمبتي سينجا أنكاو warwaro guda biyu an saka min a hannuna munduwa an gaba warwaro abin hannu min zahabin na zinariya tuhuma. wa karimtuhuma da yake manzo Allah ba zai sa zinariya ba kuma me ya kawo abin mata a hannu sai manzo Allah ya ji ba daɗi sai ya ci abin fa uzina sai aka yi mai izini fa nafakhtuhuma sai manzo Allah ya fura su haka fa tsara sai suka tashi fa awwaltuhuma sai manzo Allah ce sai na fassara wannan mafarki guda biyu kazzabaini ni, makaryata guda biyu da za su bayyana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ubaydullah ahaduhuma al na ɗayan shine al-aswad al-ans الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب ai aswad al-ansi al-yamani sa'an da musailamah al-kazzab sune manyan makareta da suka bayyana babu idza ra'a yake babi in mutum ya ga sa ana yankawa a cikin bacci menene mafarkin wannan wannan ba mafarkin Yusuf bane eh sarkin Misra bane ko قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي رأيت في المنام anni uhajiru min makkata ila ardin biha nakhlun yace nayi mafarki cewa zan yi hijira daga makka in je wata kasa mai yawan ibe da dino fa zahaba wa hali ila anna hal yamama sai tunanin manzo Allah yace ko kasan yamama ce aw hajar ko ko hajar fa madinatu yathrib sai ka ita madina ce madinatu yathrib a lokacin sunanta madinatu yathrib ala haddi kauli sha'ir ولله أيضا مرة كجرمة نخل أو كجنة يثرب كاتي جنجي لنا دبينو كوكوا غونكيني نمدينة يثرب ألوكتين سونا مدينة نم مدينة يثرب kowa ya san ba nan yasri ba ba ta da daɗi alhaji qawli la tasriba alaikum al-yawma ay la yawma Sai da manzon Allah ya zo Madina sai ta tashi daga Madinatu Yasrib ta zamo al-Madinatul Munawwar tanawwarat bi nurihi sallallahu alaihi wa sallam ani wa ra'aytu fiha baqaran wallahu khairun fa idza al-mu'minuna yawma uhud yace sai naga a wannan kasan sai naga ga ga ga saniya ana yanka wa idza sai eh, yace sai manzon Allah ya fassara wannan mafarki da cewa mu'minai ne da abin da ya faru ranar Uhud وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر yace sai gashi alkhairin da Allah ya basu da ladan gaskiya da suke yi shine alheran da Allah ya kawo bayan yake kuhu bayan yakin badar babu nafsi ne manami yace babin da ke bayanin mutum ya yi busa a cikin mafarki قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن هماد بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nahnu al-akhirun as-sabiquna mu ne karshen al'umma ko kuma mu ne magabatan al'umma ranar dajin alkiyama وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ اتيت خزائن الارض من قال الله يا هنا انا كفنت ina bacci sai aka kawo min taskokin duniya baki ɗaya na ban kasa fawzi asiyadi fi yadayya siwarani sai aka saka munduwa ko warwaro biyu a hannuna ni zahari faka bura alayya sai abin yayin girma na gadan ne haka wa ahammani wa uhiya ilayya an yanfukhuma sai aka yi wahayi cewa ka fure su ka buse su fa nafakhuhuma sai na fure su fa tsara sai suka tashi fa awwaltuhuma alkazzabaini alladaini ana bainahuma sai manzo Allah ya fassara su da waɗannan makaryata manyan makaryata guda biyu al-aswad al-ansi da musailamatu al-kazzab sahibu sana'a wa sahibu al-yamama babu إذا annahu أنه أخرج الشيء من كورة من كورة فأسكنه موضعا آخر إن مسلم ya أو في أب abu daga بانغري يأجي ya بانغري قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن أموت عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء فائرة الرأس أخرجت من المدينة حتى قامت بمهيأ وهي الجهفة فأولتها أن وباء المدينة نقل إليها من ذا الله شيئا مفرشي يدوى كما شبكة من جاشي بسو بسو حكا sai ya fassara cewa an ɗauke ta daga aka kai ta wani wuri sai manzo Allah ya fassara cewa annoban Madina ce aka cire ta aka kai ta Juhfa babul mar'ati sauda'i babin da ke bayanin mace baka a ganta a cikin mafarki menene fassara qala hadathana abubakar al-muqaddami qala hadathana fubayr ibn sulaiman qala hadathana musa qala hadathani salim ibn abdullah an abdullah ibn umara radiyallahu anhuma fi ru'ya nabi sallallahu alaihi wasallam fi madina a cikin mafarkin da manzon Allah yayi a madina ra'aytu mar'atan sauda'a yace na ga wata mace baka sa'iratan ra'asi mai gashi mai kai busu busu ga suma ba takewa ba kitso Hakanan nan kharajat min al-madina ta fita daga madina hatta nazalat bi mahaya har ta je ta sauka inda ake ce da mahaya fa awwaltuha anna waba al-madina manzo Allah ce sai na fassara cewa annoban madina za ta tashi daga madina ta je mahaya wa hiya al-juhfa ita ce inda ake ce ma al-juhfa babul mar'ati sa'irati ar-ra's قال حدثني ابراهيم بن المنذر ابن المنذر قال حدثني ابو بكر ابن ابي اويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت امراه سوداء سائرة الراس خرجت من المدينه حتى قامت بمهيا فاولت ان وباء المدينه ينقل الى مهيا وهي الزهفه اللهم اجعلنا فيمن وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلم أيامنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله